Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Za a kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da bai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri grace abdu ce da baba yakubu makeri muka sake shigowa da shirin na hantsi Bayan labaran duniya za ku ji abin da ya tsonewa mata ido a jamhuriyar Nijar. Muna kuma da rahoto kan wani shirin ilmantar da makiyaya da gwamnatin jihar Borno ke gudanarwa. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma sharhin jaridun Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Alhamis cewa zai tura akalla rundunar tsaron ƙasa da ake kira National Guard su dubu biyu zuwa dubu hudu su tsare kan iyakar Amurka da Mexico. Da yake yi wa 'yan jarida magana a cikin jirgin shugaban Amurka Air Force One a turanci a jiya Alhamis da maraice. Mr. Trump ya ce zai girke rundunar har sai an kammala gina katanga akan iyakan domin hana abin da gwamnatinsa ta kira karuwan bakin haure da suke tururuwa zuwa amurka ba bisa doka ba a halin da ake ciki kuma fadar white house da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon sun ce ana ci gaba da tattaunawa game da girke sojoji akan iyakar da ke kudu maso yammacin kasar hakan kuwa zai dogara ne a kan bukatar jihohi da suke kan iyakar a wata sabuwa kuma shugaban amurka donald trump ya kara zafafa cece-kucen cinikayya da china inda ya umarci hukumar cinikayya ta amurka ta kara haraji na dala biliyan 100 akan wasu kayayyaki da ake shigowa da su daga china wannan mataki ya zo ne kwana ɗaya bayan da china ta yi karin haraji akan wasu kayayyakin amurka kamar waken soya da ƙananan jiragen sama da kuɗinsu ya kai dala biliyan 50 martanin na beijing ya biyo bayan haraji da amurka ta dora wa wasu kayayyakinta da ke shiga amurka da dala biliyan hamsin a farkon wannan makon kasuwar hannun jari a amurka ta yi ƙasa biyo bayan umarni da trump ya bayar na baya-bayan nan hannayen jari a kasuwar da ake, kira dow jones sun faɗi da kimanin maki 400 a cinikin da aka yi bayan da kasuwar ta tashi kasuwan a jari sun yi tangal-tangal hagu da dama a kan yadda ko kuma a cikin 'yan kwanakin nan da suka wuce sakamakon fargaba na yaduwar tankin cinikayya tsakanin beijing da washington a brazil alkalin babban wata kotu na kasar ya umarci tsohon shugaban kasar luis inacio lula da silva da ya mika kansa ga hukumomi a birnin curitiba da ke kudancin kasar ya zuwa yau juma'a da rana agogon yankin domin ya fara zaman kaso na shekaru goma sha biyu da kotu ta yanke masa saboda an same shi da laifin cin hanci da rashawa wata babban kotun brazil ta ba da takardar kamo tsohon shugaban kasan jim kaɗan bayan da masu shari'a na kotun kolin ƙasar suka ki amincewa da buƙatar da da silva ya yi na neman ya ci gaba da zama a kan beli yayin da yake ci gaba da ɗaukaka kara a kan hukunci da aka yanke masa a cikin wata sanarwa alƙalin kotun tarayya sergio moro ya ce ya baiwa da silva daman ya gabatar da kansa ga hukumomi ne saboda ya taba zama shugaban kasar a bara ne aka samu da silva da laifin karbancin hanci ta hanyar wasu muhimman gyare-gyare a wani gidansa da ke bakin teku ya saka wa kamfanin da ya yi wannan gyare-gyaren da ba shi kwangila kotun ɗaukaka ƙara kuma ta tabbatar da wannan hukuncin da aka yanke masa a cikin watan janairu na wannan shekara ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc har tsohon ɗan asirin rasha da aka cutar da sinadarin guba a wani harin da aka kai mata a burtaniya ta ce tana samun sauki cikin gaggawa yuliya ta faɗa a wata sanarwa da 'yan sandan burtaniya suka fitar a jiya alhamis cewa ta miƙe a makon da ya gabata kuma tana farin cikin ƙara samun ƙwarin jikinta mahaifinta sarge skripal mai shekaru 66 a duniya har yanzu yana cikin mawuyacin hali a wani asibiti biyo bayan hari na guba da aka kai musu a ranar 4 ga watan maris lamarin da birtaniya ke zargin rasha da aikatawa harin gubar da aka kai wa skripal da yarsa ya tado tankiyar diflomasiyya tsakanin kasashen yammacin duniya da moscow shigen zaman doya da manja a wajajen shekarun 1950 Birtaniya da Amurka da kawayensu na NATO sun kori jami'an diplomasiyyar Rasha sama da 150 don nuna haɗin kai da yin da harin gubar da aka kai. Rasha ta yi tsayin daka wurin musanta kai wannan harin. Tana ita kuma ta kori jami'an diplomasiyyar ƙasashen yammacin duniya da ke cikin ƙasarta. ta. daga ghana kuma shugaban kasar na akufo ado ya karyata ikirarin da 'yan hamayya suke yi cewa gwamnatinsa na shirin sai da 'yancin kasar ga amurka karkashin wata yarjejeniyar soja tsakanin kasashen biyu shugaban wanda ya jawabi ga al'umman kasar a daren jiya alhamis ya ce wannan yarjejeniya ba sabo ba ne kuma gwamnatin baya ciki hadda na 'yan hamayyan da suke ihu a yau su ma sun amince a cikin sirri. ya ce tunanin sa ta sanar da 'yan ƙasan shine ta miƙa ba wannan batu ga majalisa kamar yadda wakilinmu ya bayar. Baba Yakubu Makeri ya karanto labarai. bari mu faro takon a ah, jamhuriyar Nijar inda hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da sha'anin mata ta cire wani taron tattaunawa da ya haɗa kan sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da kuma ƙungiyoyi har ma da masu kare hakkokin mata a ci gaba da neman hanyoyin warware matsalolin da ke jefa mata cikin halin ni'yasu wakilin musulmin muni barma na ɗauke da ƙarin bayani lura da yadda ɗabi'ar gallazawa mata ke ci gaba da turjewa dukkan wasu matakan faɗakarwar da ƙungiyoyi suka sa gaba a sassan nijar ya sa hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kare haƙƙin mata onifam shirya wannan taro domin neman shawarwarin shugabannin al'umma don zakulo hanyoyin da za a sake bullo wannan al'amari madam kako hajiya fatima ita ce shugabar kungiyar mata ta kwangafen kasan mu ta nijar wayannan al'amari akwai shi kuma ana cikin yin shi akwai abin da muke cima violence moral wanda za a ta kuntata mace a ta kuntata mace har ya kai iya karshen rayuwarta akwai wanda muke cima violence physique a cikin hakkin army ana ba ɗiya mata kashi ana ba ɗiya mata wahala a cikin ma'aikatan ne ana ma mata violence sai a ce maka in ba kai kaza ba ban ne baka fasta kaza ci gaba da yin amanna akan wasu al'adu irin na zamanin jahiliya na daga cikin abubuwan da shugaban kungiyar Rijiya Usman Dambashi ke ganin su a matsayin dalilan da ke kawo cikas wa yunkurin kare mata daga cin zarafin da suke fuskanta a zamantakewar iyali. Ka ɗauka gani yanzu wani bambanci da ake ma Yau mace an bata samu ɗan namiji ba a gidan armi ta samu matsala hal abada a cikin duniya. mace an bata samu aihuwa ba ta gamu da masihar duniya hatta ban lahira kaga wannan ba abubuwa bane wanda kamata a ce mun ɗauke su a yau muna tozarta mata saboda shi ci da hakkin mata na kan gaban matsalolin da aka fi tantaunawa a kansu a zaman shari'ar da ke gudana a kulliyomin a masarautun gargajiya musamman a yankunan karkara in ji sarkin tasawa mai martaba kane mai gizo wanne ya ce talauci ne ke masababin wannan matsala zancen waye kai an yi shekaru da shekaru ya isa yanzu mu zaman da muke nan saboda a zo a nemi irin aiki su samu sana'o'i su samu abin neman abinci haka nan mishi yana nan bai nan ya she dandi yana bata bai bata ita na da abin zaci tana da abin za ta ba iyalinta kai mu mun imani da in an sa hali sosai cikin hannun mata wani dan kuka wani abin da duk sai ya rage mu a hwada aiki ma rage mu za in Allah ya shugabannin addinai na da gudunmuwar da za su bayar wajen kubutar da mata daga yanayin kuncin da suke ciki a nan Nijar mafarin gayyato su a wannan haduwa Malam Sani Sabi'u Suleiman na jagorantar kungiyar addinin Islama ta ASEP. Kowa yana son ya kula da ɗiyan shi. Duk da manzo Allah yake cewa eh, ku kula da ɗiyanku da matanku. Ni ne fiyayya wanda yake kula da matar shi. Kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke ɗaukar cefani ya je yi cefani gidan shi. matar shi yana tsaya yana kama musu wani harkar gyare-gyaren abinda da za a yi abinci to kaga tun daga nan ma sun samu yanci to mu yanzu ba mu san wani irin yanci ba ne ake so. Mataimakiyar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da sha'anin mata a yankin Afirka ta yamma da ke da ofishi a ƙasar Senegal Hortense Bagidi ta jinjina wa ƙungiyoyin kare hakkin mata na nan Nijar saboda kyaukyawan sakamakon da ta ce an samu a wannan fanni bayan ƙaddamar da tsarin Muskoka a shekarar 2012. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. kuduba don haƙurin bisashe dabobin duniya zakara ko to yake to a gaida malam sule bari mu rufe taskar hotonnin nama a jihar barnan najeriya inda aka yaye waɗansu ɗalibai makiyaya da gwamnatin jihar borno ta ɗauki nauyi ga rahoton da wakilin haruna dauda biyu ya haɗa mana tun watanni bakwai da suka gabata ne dai gwamnatin jihar borno ta dauki nauyin karatun wasu 'ya'yan fulani makiyaya su talatin da biyar da za a wa ilimin zamani da na addini a wannan makaranta wanda a cikin waɗannan watanni suka ashirin da biyar sakamakon tururuwa da fulani ke yi wajen kawo 'ya'yan nasu ta samun wannan dama na ilimantar da 'ya'yan nasu an dai baiwa waɗannan ɗaliban hutu ne a jiya alhamis da kuma gwamnan jihar borno wanda bukashi shatima ya sake rabawa iyayen waɗannan yara kayayyakin abinci don ci gaba da ciyar da 'ya'yan nasu a gidajensu kamar da gwamnatin ta ɗauki nauyi masu hakan a lokacin da suke karatu ina kiran ku don Allah ku guji wa 'ya'yanmu mata aure da ba su kai lokacin aure ba don Allah ku bar su su samu ilmi wallahi kowane iyaye ya dauki 'yan matan nan da shekara goma goma sha biyu ya je ya aurar da shi wallahi za mu sa wando ɗaya kafa ɗaya da sha wando ɗaya ba zai yi jama'a an koro ku daga northern borno kun shigo cikin garin maiduguri kun zama masu gadi nan da shekara ashirin aikin gadin ma ba za a samu ba to yaya za a yi da 'ya'yanku kuma ku 'yan kasa ne duk wanda ya ce ku ba 'yan kasa ba bai san me yake faɗi ba wani kakan shi ma nan borno aka haife dr muhammad sani albulature dai shine daraktan wannan makaranta na elkanami yaran da niyya akan cewa za a ɗauki yara talatin da biyar har suka kai hamsin, har suka kai ɗari. yau dai in takaita ma magana muna da yara guda 525 kuma gwamna ya ce duk lokacin da wani bafulatani ya zo ya ce zai yi karatu a ba wa innan fulanin dama kawai ko sun kai dubu ma duk abin da ya shafi ɗawainin su Allah ba zai sa gwamnatin Borno a ƙarƙashin sa ta kasa yi musu ba su ma da iyayen waɗannan ɗalibai sun tofa lokacin bakin su suna mai cewa sunana Usman Usaini ka daga cikin iyayen yaran da aka kawo su eh ina a cikin iyayen wanda ya kawo yaran sa makaranta ana kai ba fulatani ne ni ma fulatani ne menene aikin ka aiki na dai muga ma mun da kiwo ne sai kuma Allah ya shigo da mu gari to me ba ku kamar sha'awar kawo yayan ku karatu kai malam wannan ya wuce misalin da za mu faɗa Wallai kobo mu ba ma biya da abinci da inifo da takardu duk abun da ka sani na makaranta duk daga wajen hannun gwamnati ne kashim setima yaran kanawa ya suke karatu a nan ni yara na guda bakwai ne suke karatu a nan duk kyauta suke kuma a gida za a je a ɗauko su to koya waɗannan ɗalibai suke ji ne game da irin wannan dama da suka samu a karo na farko a cikin rayuwarsu ga dai abin da wasu suke cewa fatima umar da a ina kike karatu a islamiya ba ki a makarantar boko a ba na boko wannan karon aka kawo ku nan ko eh eh waye kawo ku ne babanmu yanzu kuna jin daɗin karatun ko eh muna jin daɗin muna yi me da me ake koyar da ku ana koya mana maths english arabic da me sunanka Abdullahi Sani. Dama kana makaranta kafin a kaka nan? Eh na yi allo dai. Karatun allo to suka sha'an kaka nan ka yi allo da za ka yi karatun Muhammadiyya da kuma na boko. Eh duka ina yi. To ya kake jin karatun? Wallahi yana shiga sosai. Kana fahimta? Eh muna fahimta. Wannan makaranta na Irke Lamide na ɗaya daga cikin tsofaffin makarantun da ke koyar da ilimin zamani da na addini da kuma suka kwashe shekaru arba'in da sai dan wani da wani ne kawai ke samun damar yin karatu ciki amma sai ga irin wannan dama ta samu ga 'ya'yan makiya Yaya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya nemi ilimi fitilar gwadaban haurewa hanyar mu nemi ilimi alfaharin kowa haka yake to bari mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. idan kowa mu ilimi fitilar haskawa wanda bai gani ma na hangowa haske na ilimi baya nashewa wanda bai gani ma na hangowa hasken da ko ina shi ke kyallawa wanda bai gani ma na hangowa wanda bai gani na fuska Cikin sani ya zarci faɗowa a wane duhun regon su fantawa. Mafi adam batu kulhab kunnawa a ciki da gaskiya baya hujewa. Wadatuwa ta zoci babbar yalwa. Nema ilimi suturar sanyawa. Kwadai na zuciya shi ke hallakarwa. To madalla yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirin mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Har yanzu dai shirin kallabi na tare da hajiya ta ta Ciroma. A makon da ya gabata, ta fara bayani akan irin ƙalubalen da mata ke fuskanta a makarantun jama'a. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ƙarashin wannan hirar. To hajiya kin taɓa wani muhimmin abu akan ƙalubalen da mata ke fuskanta a makarantu gudun kada su lalace a makaranta. Wasu ma har suna zargin malaman da cewa su ke ɓata musu. Haka din ne. 'ya'yan nasu to mm. kamar yanzu idan aka sami wani abu mai kama da haka mm. malamai suna yin abin da bai kamata ba ga ɗalibansu mm. wani matakai ne makaranta ke ɗauka in dai har an gano ana ɗaukan mataki za a iya a yi setting ta yi bincike in ya kama a kori malamin nema ana koransu akwai wani matakin kariya kuma da ita wannan ɗalibar take da shi wanda wasu malaman ba za su zo su yi mata bita da kulli ba saboda ko an kora abokin aikinsu ko kuma wani abu da ya makamancin haka? Eh, to sai dai ita yarinyar ko don tsoron haka din mm. in ta ki fitowa ta magana amma dai in dai har ta magana ana karfafa ma ɗaliban mata gwiwa akan su fito su faɗi wani abu mai kama da haka ko malami ya nemi ya ci zarafinsu kuma ya ci zarafinsu maimakon su shiru? Ah, wannan suna da shi suna da shi za su iya fitowa su yi magana kuma in dai sun fito har sun yi magana. ba a barin zancen to yanzu malama a zamanin nan da muka samu kanmu na fasaha musamman ta fannin yanar gizo mm. da kafafen mm. sada zumunci mm. wace irin rawa kike gani yake takawa a rayuwa ko kuma in ce yadda ɗalibai ke gudanar da harkokinsu a makaranta social media nan kan ta riga ta cinye duniyan ma da yaran ma bata ma bar manyan ba ma hmm. to ta wani fanni saboda ta fanni na gari ko kuwa <laughs> aka san haka duk dai ba wanda babu shi hmm. eh duk dai ba ya danganta ga yadda mutum ya dau yake amfani da wa'annan kafafan wannan haka mm. yake eh. to malama yanzu kuma bari mu ɗan taɓo batun yadda ake koyaswa a najeriya ba mamaki a wasu makarantun sai ka ga akwai malaman da haga dara suke yi ba a cin jarabawarsu su kamar wani abin burgewa ne wani abin alfahari ne ai ba wani abin burgewa ba ne ba a koda yaushe a ce ɗalibanka na faduwa in mm. har suna faduwa to kai ne ke da matsala ko kuma akwai mm. wata matsala wani mm. za su so su yi bincike to mu a najeriya ana yin irin wannan binciken eh to gaskiya ba zan iya in ce miki ana yi ba a yi ba mm. Mm, amma kam ai ba abin alfahari ba ne wanda in ɗalibai dai kai kana koyarwa kuma ɗalibanka a ce yau cikin ɗari biyu ko ɗari da hamsin sun faɗi ai ko kai ma za ka yi tunani ka ce me ke faruwa amma kan ana dubawa a mm. gani kuma ana ɗaukar matakan da suka dace ana ɗauka a ga meye matsalar ina jin in ya gagara ma za a iya ɗauke wannan kwas ɗin a baiwa wani ma a ga miki. To kamar su kuma ta fannin ɗaliban wani kira zaki musu musamman ɗalibai mata wace shawara zaki ba su? Shawaran da zan ba su shine in dai har suka samu suka shiga jami'a su sa kansu su karatu sosai. Jami'a ba wurin da za ka zo ka yi wasa ka yi kwalliya ka ka yi yawo da sauransu ba yadda iyayensu suka kawo su yi karatu su haƙura su yi karatun nan yadda zai amfane su in sun gama ba mm. wai yarinya ta zo makaranta dai ta ga a yi kwalliya ta nan a sa wannan kaya a je wannan fati a yi wannan mm. yawa su yi haƙuri su yi karatu fi lillahi university dai ba wai wuri ne wanda kamar secondary school za a zuba musu ido suna da time din bacci suna da time din tashi a'a waye babu wannan suna da dan yancin su suna da kada su ga wannan yancin an bar musu shi ya zama su yi misusing din shi mm, su muzanta shi ya to bari mu kuma dawo ga ziyara ku nan america da kuka zo wannan taron daga najeriya kowace gudunmawa kuka bada a wannan taron eh to mu mun dai ce dai su yi kokari su linkin don yadda muka ga kaman babu Eh, wannan linkage din daga afirka eh, da shike wannan association din tana nan a nan ne a nan ta ke eh, don kowane mm. shekara a america din ake yin wannan taron su ma sun lura sun ga ba su da wasu shiga afirka sosai sosai ba kuma yadda na lura ma ba mu da yawa mu da muka zo daga afirka eh Jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin ita babbar baƙuwar ta mu Aisha ta Ali Roma da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam sai kuma sharhin jaridan Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar la times jaridar ta rawaito labari mai taken nasim agdam na takaicin youtube amma danginta ba su san lamarin zai kare da harba bindiga ba labarin ya ci gaba da cewa a wani bidiyo nasim na jafi agdam ta nuna kanta a matsayin ninja wato mai wasan karati irin na 'yan china kafin yin wasu abubuwa bambara kwai gami da hada ta da na gasar neman mawaka na amurka da ake kira america's got talent a wani faifan bidiyo da ta saka farin gashi na karya inda take tsokanar mutanen da suka zaɓi su ci nama a ɗaya faifan bidiyon kuwa ta yi magana ne cikin yaren farsi inda ta ce ba ta da wani ciwo a jikinta ko a kwakwalwarta. amma ta ce tana zaune a duniyar da ke cike da cututtuka da rashin adalci. 'Yan satuttuka kafin ta je ta buɗe wuta a helkwatar YouTube ta yi fayafayen bidiyo da take nuna ɓacin ranta ga YouTube inda ta ce kamfanin YouTube na daƙile bidiyon ta ne da gangan wanda take nuna yadda ake motsa jiki ko kuma girke-girke. Jami'ai sun ce suna zaton dalilin da ya sa ta ɗauki bindiga ta shiga har cikin helkwatar YouTube a San Bruno, California kenan a ranar talatar da ta gabata inda ta yi harbin kan mai uwa da wabi har ta ciwo mutane biyu ciwo kafin ta kashe sai kuma jaridar washington post jaridar ta rawaito labari mai taken trump ya gayyaci putin zuwa white house labarin ya ci gaba da cewa shugaba trump ya nuna sha'awarsa ta haɗuwa da vladimir putin a fadar amurka ta white house a watan mayu ta wayar tarho a cewar fadar gwamnatin rasha ta kremlin a ranar litinin da ta gabata sabon kwarmatan mutum ya zo ne bayan kururuwar da aka yi ta yi wa shugaba trump na sassauta harshe ga shugaban na rasha a yayin da ake tada jijiyar wuya tsakanin kasashen guda biyu a ranar 20 ga watan maris ne dai trump ya yi waya domin ta taya putin murnar sake zabensa da aka yi a zaben da aka yi ta suka sa a matsayin ba yi shi tsakani da allah ba trump dai ya ce shugabannin biyu sun tattauna yiwuwar tattaunawa akan ukraine ne da Siriya da kuma Koriya ta Arewa, amma bai bayyana wurin da tattaunawar za ta kasance ba. sai mu leƙa jaridar new york times jaridar ta rawaito labari mai taken matar da aka kora daga aiki sakamakon ɗaga yatsa ga trump ta yi karar ma'aikatar da ta kore ta daga aiki labarin ya ci gaba da cewa wannan matar yar virginia da ta rasa aikinta na ragi da gwamnatin tarayya bayan hotonta ya bayyana tana nuna yatsa ga shugaba trump wanda yake alamu ne na zagi a yayin da jerin gwanon motocinsa ke wucewa ta yi karar ma'aikatar da ta kore ta daga aiki a matsayin an kore ta ba bisa ka'ida ba matar mai suna julia Brisman ta yi nuni ne da ɗan yatsa ga bakar motar yayin da take gilmata tana kan keke a ranar 28 ga watan oktobar bara yan jarida da masu ɗaukar hoto da suke bayan motar ne suka ɗauki lamarin wanda nan da nan ya yaɗu kamar wutar daji a yanar gizo sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc nake cewa mu zama lafiya. To a gaida Naziru har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum yansa. Mai magana Malam Ibrahim Barfish yana Wutfo, nan karamin kuma zama ta da Bauchi Najeriya nake kiran ku shi Hausa. Ina so a ra'ayi na kamar haka. ina barin addu'a ga malamai manyan malamai duniya na Najeriya gaba ɗaya. sai mu da addu'a game da itirayin wannan rayuwa da muka faɗa ta da rayuwa Allah kawo mana sauki mana a lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum mai magana Muhammad Awolu Baba Iyar Sakarar Hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya da Allah ya ku ga 'yan siyasa mu Najeriya da kai gaban ƙasa zuwa ƙasa. Wai shin gwamnatin kudu daban ne na arewa daban don duk gwamnatin da ke arewa duk aikin da ya fara bai kare ba. ga talauci ya dawo mutanen arewa hatta fara su kuma muka je asibiti an saya mana ya mu da gora mu da shugaban kasa mu da biyan haram talauci ya dawo mutane a ce talakawa ya gudu suke suna bari iyalan saboda yunwa da rashin ina za a yi har ma a ce wani shugaba na soja ko na ɗan sanda ya fito iya faɗa a jihar Kaduna sama da mutum dubu uku ne suka rantse rashin basata ta sauran jihohin wannan wani eh, ina ne da aka yi mu ne ya kamata yana muka maka addu'a ka samu lafiya mu ma da iyalan su ya tafi kudu asibitin ka je farasitin wani na ya kafiya ayyukan bandeji ya kasiya wannan wani irin al'amari ne da Allah da ana ya tafi kira ga wata kungiya da take taimaka mata waɗanda rikicin boko haram ya raba da gidajensu ake ba su kuɗi naira dubu talatin da biyar biyar a gaskiyan al'amari wannan sako ba a isa ga waɗanda ya kamata a yi wasu ƙiraru azzadamai mugaye wanda suke jagorancin wannan abu sai su ɗau matansu ƙannunsu ‘ya'yansu yan uwansu da ainihin su na cikin gari su ɗauka su je su musu wannan abu su samu wannan kuɗi su je suna shagalin su suna abin da suke da dama ya kamata wannan ƙungiya ta daina ba da wannan kuɗi sam sam baya isa ga waɗanda ya kamata ya isa dan haka muna kira ga wannan ƙungiya ya kamata sam sam ta daina ba da ma wannan abu dan baya isa ga gare mu na gode gidan rediyon muryar amurka ubangiji allah ya sata musu da alkhairi To yanzu kuma kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Alhamis cewa zai tura akalla rundunar tsaron ƙasa da ake kira National Guard su dubu biyu zuwa dubu hudu su tsare kan iyakar Amurka da Mexico. a wata sabuwa kuma shugaban na amurka donald trump ya kara zafafa cece-kucin cinikayya da china inda ya umarci hukumar cinikayya ta amurka ta kara kudin haraji na dala biliyan 100 akan wasu kayayyakin da ake shigowa da su daga kasar china a brazil kuma akal wani alkalin babban kotun kasar ya umarci tsohon shugaban kasar luis inacio lula da silva ya miƙa kansa ga hukumomi a birnin curitiba da ke kudancin kasar ya zuwa yau juma'a da rana agogon yankin domin fara zaman kaso na shekaru goma sha biyu to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya amurka na mamad lalo kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hama da kari a shafinmu na intanet voa ko kuma shari kan hanyoyinmu shafinanmu na facebook da twitter amma da madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri sai kuma da rana idan allah ubangiji ya nuna mana.